الحمد لله الحمد لله الواحد القهار الغني الغفار من علم ما كان وما يكون وما سيكون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جعل لهذه الامه اعيادا تجتمع فيها على ذكره وشكره وتوحيده وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله دائي الناس إلى محبة الله وصلة الأرحام وتزو... آه، وتزاور الإخوان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ما بعد فيا عباد الله خطبتنا اليوم تدور حول فضل الزيارة بين المسلمين في أيام العيد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى سبيل الفلاح وسبب النجاح في الدنيا والآخرة والله تعالى يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أيها الإخوة الكرام وحراس الأقيدة إن الله عز وجل شرع لهذه الأمة أعيادا كريمة تظهر فيها نعمة الإسلام ويفرح فيها المؤمنون بنعمة الطاعة وإتمام العبادة ويتبادل فيها الناس التهاني والتبارك وتزاورون ويتصافحون وإن من أهم ما يستحب في هذه الأيام عباد الله الزاهية زيارة الإخوان في الله وصلة الأرهام وإدخال السرور على قلوب المؤمنين قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم عباد الله وفي حديث آخر إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله له ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد يا فلان قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمه تربها قال لا غير أني أهبطته في الله قال فإني رسول الله إليك إن الله كان أحبك كما أحببته فيه هذا الحديث صحيح رواه مسلم عباد الله فالزيارة في الله عبادة منسية وخصلة مهمة تثمر المحبة وتزيد المودة وتقوي الصلاة الاجتماعية في المجتمع وفي هذه الأيام الكريمة عباد الله يجب علينا أن نبادر إلى زيارة الأقارب والإخوان نستفتح اللقاء بالسلام وندخل السرور في القلوب ونتذاكر نعمة الإسلام والعبادة فلا تكن أيها المؤمنون ممن يهجر ويقطع ويؤرد بل كن ممن قال فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم المؤمن الف مألوف ولا خير في من لا يالف ولا يؤلف ايها المسلمون في هذه الايام الفاضله حري بكل مؤمن ان يجتهد في الطاعه وان يكون مفتاحا للخير يزاور اخوانه ويبتغي بذلك وجه الله قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم من زار أخاه في الله ناداه مناد أن طبت وقاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا رواه الترمذي بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عباد الله فاتقوا الله عباد الله فالزيارة في الله سبب لمحبة الله ودليل على صدق الإيمان وسبب لرفع الدرجات وكثرة الحسنات عباد الله فلنحاول كل المحاولة أن نفعله فلنقتني فرصة العيد لتجديد المحبة وتشميع الكلمة ولنكن رسل خير في بيوتنا ومجتمعاتنا عباد الله دائما خصوصا يوم الجمعة صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه كما قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu daraja masu girma a wannan yini na goma ga watan zulhijja uwa wanda muke bukukunan idin sallah babba sallah ta layya amma al'adamu mukan ce babban sallah karaman sallah ba tare da cewa na azumi shine karama ba ba kuma tare da cewa a wani gingime mai abu da aka samu idin ba a'a ba ce sai wannan shine urfi namu al'adan mu ke shi kuma urfi a shari'a idan bai contradictin addini ba ko wani abu na shari'a to babu laifi yan uwa masu girma kamar yadda muka ce unwani na kutuba din mu shine falala na ziyaran yan uwa musulmai a wannan rane ko na idi kaga kamar yau gobe jibi a wannan rane ku shari'a ya ce naman da kake da shi ka ci ka sha ka yi abin da kake so to yan uwa a irin wannan rane ku kawo maka ziyara ko min ziyara mu haɗu mu kai ma wani wanda muke ganin kima sa al'umma mu gaishe shi mu ziyara wa su wa'azi wannan shari'a ya yi da wannan saboda me saboda a ƙara ƙulla alaƙa a tsakanin yan uwa da sadar da zumunci ana bukata a wannan lokaci yan uwa da shigar da farin ciki a zukatan muminai idkhalul surur ala kulubil mu'minin shigar da farin ciki a zukatan yan uwa mu'mini karka shigar da bakin ciki karka shi dan uwanka dan uwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana fara cikin hadisin imam muslim mazalla ce haqqul muslim ala al muslim sittu akwai wa'ansu hukuk wa'ansu haki da musulmi yake da shi a wurin dan uwansa guda shida number 1 idza laqitahu sallim alaihi in ka gamu da shi wani yi mitin sai salam assalamu alaikum ya akal karim shi kuma ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa a wani ruwaya ne muhammad ya ce ba za ku rabu ba sai an kankare muku laifukan haka annabi ya fara sannan abu na biyu ce wa da aka fajibu in ya baka wani invitation zuwa wani program sun ka honorin wannan invitation ɗin ka karba da farin ciki ka je wannan bukin wasu malaman mu suke cewa Allah ya gafarta musu ko da idan ya ba gayyata ko da bid'a za a yi a wajen karban shi shine sunna a wajenka sannan in ka iya sa shi ka shi uzuri ba bashi ba a halin ka so baka da ka da dalili ja ba za ka je ba sai ka yi kokari ka je ka hana wannan bid'a yin kusantan wa'ansu shugabanni da wasu masu du'a suke yi shi yake ba su kofa na barna ko da ka ga shugaban a tunanin ka bai sa a ka saurari ka mishi wa'azi ka mishi wa'azi wani su shugabannin sa da wurin kai kaman iblisai wani su ba a mutu wa'azin ne yasa to ka ki ka mishi wa'azi dole ya da ya ga dama kai ba za ka yi hana shi ba da ka musulmai annai muhammad da allah ya turo shi to jakada ɗan sako ya tsara ya nabba ma maka yadda rayuwanka zai tafi ba ka da problem kai kawai ka bi idan ka bi ba za ka samu damuwa ba amma wallahi in ma annabi da ake ke jefa mu cikin bala'i sai kullum mu mu bata mu kanmu lokaci sai mun yi sakaci wani abu ya faru sai ka ga a yi ta jefa a facebook a ɗauki mataki wani mataki za a ɗauka ba kai ka wasa kake sai mu ta ce ce ai gashi an kwashe yanzu a wani click na yawa a facebook a whatsapp an kwashe wasu ɗaliban ma wani makaranta a nasarawa ya ba za a kwashe ba kai me ka yi ka gaya min ya baka ji ka kwashe nasu ka yi kokarin ka shiga da su cikin addini ba kai baka yi komai ba wasu sun yi iya kuma zafin kan wani a facebook sun kuwa wazo ya gama kenan ba abin da kuma sai ta takaici ne an gaba kowa yake zama kai shi kamar na akuya kamar yadda waki wasu kullum tunaninsu yanin da za su yi ma addini barna kai kuma kwanciya kake da ka samu dama kai tsata gaya min ya za ka gyara abu ya ba zai raina ka ba ya ba zai raina ka ba mun kira wani mutane muna musu wa'azi manyan mutane na kasan nan sai suka ce wallahi ina ba ku shara a rika irin wannan abu ya ce kaga suwa ne cin kaza suwa ne kudi suka zo nema ita ba su kudi a yi kaza a yi kaza sannan suwa ne sai kira wasu manyan arna sun zo sun kawo tsari ga blueprint ɗinsu idan ka zama kaza za ka yi mana kaza ka ce ba kowa da ne yana ce ka ruwa inda musulmai muke su da kanmu shi yasa yau musulmai da yawa lalace wanzu sako za a ma wani sai canza sai canza sako za a ma wani sai canza sai kefe ko musulmi why haka mun zalla ya koya mana wallahi za mu gane ba mu da wayo na ranta muku da Allah ba wanda Allah yake tsoron shi ubangiji yake inna rabbaka labil mirsa wannan da musulmi fa ke yi ba ruwan Allah da arne ba. ran lahira fa arne zai buri ya zama kasa ma shau bai saba a cikin da ya siyasa an ci kwalansa zai ce zama kasa Allah ya ce kai wannan dama naka daban ne a kafirci ka zo wanda fa yake shan wuya a ya wallahi musulmi ne ba na sai muku da Allah duk nau'in azaba da kai za a yi a fasa mutum kwakwalwa na zuba a yi wallahi musulmi ne domin za ka ga manzo na faɗa abinda da suka yi ya ba za mu gyara ba ne shekara nawa manzo Allah ya zana sama duk annabawan da Allah ya turo a kan su daidaita mutane ba wata al'umma da manzo Allah Allah bai turo wala manzo ba walaqad ba'athna fi kulli na rasula an ibudullah wa tanibu sabu a mutane so kawo ko ayi numbers din mutanen da ke tafiya gidan bokaye ba musulmai ne? musulmai ne su ne wasu ne matsayi kaƙi musulmai ne masu neman matsayi zai da gidan boka boka ne wata baka matsayi dala ka ji rainin rashin kan gado na wani malamin mai ce dan birni ya ce wani makawai ka zami malam bai wani boka baya wanka da yawansu ba su a sallah saboda sallah nan zai hana a janutun musulmi shi za ka tashi ka je Safai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ke in za mu yi addu'a daga mura za mu yi saboda Allah na sama ne yace kai kusanci da Allah ke da shi da kai yafi jijiyan wuyanka da in an balle shi ka mutu gida. ka roki Allah kawai Allah zai amsa maka kai dai kawai amsa kiran Allah kai tawazu kai biyayya karka ci amana manzon Allah yace haƙƙi ne na musulmi to ka bada haƙƙi in ya san in ka ga ki kai sallama to wani shugaba ya ga shi sai zai kafafa sai ka fara mishi wabar zai amsa in ya ce ka tafi wai zan san sa haka fansaha lahu in ya nemi ka sanya shi kan daidai shi da annisu tsora shi kan daidai manzon lafi ta shiga dai kai wai za a da Allah hafa shi ne in ya aka shi alhamdulillah manzon Allah ya ce ka gaida shi son shi ne ya kalla ya hadikumullah da ku bala wai za da hu in ya rashin lafiya ta shiga daidai gai gaida shi shi ma zuba a yi sai wani to babba za a yi ziyara saboda zai baka bangila zai baka matsayi zai ka za zai ba wai za mata fasfahu in ya mutu bigawa annabi na ya faɗa wannan ziyara yana da muhimmanci a tsakanin musulmi a wani hadisi yan uwa masu girma ruwayen musulmi wani bawan Allah ya tafi ya yi tafiya zai je ziyarci ɗan uwansa sai mala'ika mala'iku Allah ya turo mala'iku ɗaya daga cikin shi hanya ina za ka tafi sai ce wallahi ziyara kawai zan tafi wurin dan uwana akwai wani abu da zaka karba hannunsa ne na kuɗi ko kyauta ko wani abu ce wallahi babu kawai domin Allah ne zan je. yace to kaga wani abun da kai kaga wani abun da kake yin nan to Allah subhanahu wataala yana son ka ka tabbata ba wani abu da kake nima wani zai ce babu domin Allah ne sai to Allah ma yana son ka kamar yadda kake son shi da mutanen ne yanzu suke haka ko na Allah shi ya sa ba za ka mutu ba duk da ka taɓa yi a duniya da jan da aka yi kai banza wallaha kafin in za ka mutu ka zo gadon kwanciyar nan lokacin da aka karya harshen nan gargara daga kai kawai ba zai amfani ka to duk abin da kai ce sai an nuna maka in kwaya kake sha in ɗan goge ne sai an kaushe a lokacin an jefa maka ka ga abin da za ka tafi da shi ‘yan uwa masu girma ziyara ibada ne wanda da yawa an manta da shi sau naka a dage musamman a irin wannan lokuta ‘yan uwa mu dage manzalla yana faɗa a cikin hadisi wanda ya zai dan uwansa mala'iku mai kira zai kira daga sama ruwayan tirmidhi ya ce Allah ya baka albarka taka wanda kake yi kowane taki akwai alheri a ciki kuma an shirya maka wajen zama ta musamman a gidan aljanna kai kuma an zo maka ziyara kar kai tunanin wai don wani abu naka ba zo maka a'a ka karbi mutane gwargwadon da suka zo maka yan uwa masu girma ziyara domin Allah ba don duniya ba yana sa Allah ya so mutum kuma hujja ne na imani a zuciyar dan adam kuma yana daga darajar dan adam kuma da samun mai kyakkyawar ɗabi'a yan uwa mu yi ganima wannan ɗabi'a musamman a irin wannan lokaci da muke ciki ko mu yawa tawa annabi Muhammad salati yan uwa mu yawa tawa annabi salati mu yawa tawa annabi salati mu dinga ma juna mu nasiha da gyaran tarbiyya da gyaran ɗabi'a Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah ya gafarta mana wannan ibada da muka yi ya Allah Allah ya amsa mana ya Allah muna roƙonka gafarta mana Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana Allah ya fi mu Allah ya fi mu sannan daga ƙarshe akwai wasu abubuwan da ya ta faruwa ya ta faruwa abubuwa ne wanda ɗalibin ilimi ya riga ya san shi sama da shekaru ba adadi to amma al'ada ne na kowane lokacin wani abu na festival ya zo haka ko idi karama ko babba za ka ta gani ana zuwa da irin iren wannan Abubuwa da irin gasunan ne kamar yadda ya faru a wannan idi yau yau juma'a idi ya zo ranar juma'a ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabai suna tattaruwa da ɗalibansu tabi'ai wasu suna tambaya kana tare da manzon Allah haka ya taɓa faruwa ya ce ya faru idi ranar mai annabi ya ce abinda annabi ya gaya mana yau idi biyu ya faru ga juma'a ga na mai ga idi to saboda haka akwai rufsa mutumin da ya bar idi bai samu zuwa juma'a ba babu wani matsala kan dan a ce lokacin da ba idi ba kawai ka ki zuwa to kai munafiki ne kai munafiki ne to amma in ranar idi ne in baka zo juma'a baka da matsala sai kai sallan ka na zo to wa'ansu ta ka ɗauki wannan hadisi ana ta rikin juma'a kai to hadisai da yawa sun zo akan irin wannan qadiya wasu hadisan ba su da yanke. wasu kuma alhamdulillah suna da amma da yawan malamai abinda suka fada da aikin sahabbai shine me suna yin sallah azhur din in mutum ya sallah azhar shi zo juma'a babu laifi amma manzo zalla da ya fada ka sai sai amma mu mu za mu zo juma'a haka annabi faɗa duk musulmi kuma daga nassin qur'ani da hadisan annabi Muhammad an maka umarni ka bi manzon Allah ne wa ma atakumur rasulu faquhu ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum duk abinda manzon Allah ya tsara ana ce ku bi shi to tunda annabi yake mu za mu zo juma'a to kai ma kana fatin annabi ne sai kai ma ka bi amma ya riga gaya maka awwala marra rufsa in baka zo kai sallar na kenan to fahimta wani sun ce ma sallar zan babu kawai zai kwanciyar shi daga bayan idi sai kwanta ɗaki sai la'asar wai kuma wannan wai ce topic na tattaunawa don baka yi sallah ba shi ne burjan mai tsakani da Allah duk arnan duniyar suna sallar ne wani burjan suka yi wai sai mutum ya kafa ba ta kiyo ba zai sallah ba zai kwanta sai ka jadi mai kuma wanda annabi ce ba abin da yake jin daɗi a rayuwa kamar yaga kan shi a cikin sallah sallah da shi ne daman da kake gani da Allah gadangadan haka mai fara almusalli yunaji rabbahu kai ka ci za ka kwanta daki ko ba za ka yi sallah ba to kai sakaci kar kai sallah a zare ranka za ka musu bayani a kabari za ka yi musu bayani wannan shine ka'ida za ka tattara abin da za ka faɗa amma fahimta mai kyau shine in baka zo juma'a ba babu laifi amma dole kai sallah wasu malamai suka ce ko na baka je jam'i na zo din ba ki sallan kamin nan amma ka ce ba sallar to ba ka da nama magabaci a kai shine magana ta gaskiya umu ila salatikum yarhamukumullah